ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم وما يدعي الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الحديث هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور مهدفاتها وكل مهدفة بدأة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار wa السلام عليكم ورحمة الله وبركاته wadda ta tabbata ga Allah malaukaki mai kowa mai komai wanda ya nuna mana wannan rana ta yau talata muna biyar ga watan da ula hijira hudu. ta manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wanda daidai daga wato yau muna 29 ga watan 11 shekara ta 2022 a yau za mu yi darasi na 116 a wannan littafi mai albarka allu'uluwar marjan fi matafaka alaihi shekhan littafin da bukhari da musulun suka ittifaƙin fitar da hadisansu cikin sai hansu a ba kuma ta ba mana cin kitabul hajj kitabul hajj yana da babuna masu yawan gaske musamman shi yadda ya tsara shi a yau za mu tashi babi na saba'in da shida Shi ne babu ma ya kulu iza kafala min safarin hajji wa gairi babin abinda wato wanda ya dawo daga tafiya ko aikin haji ko ma wani aikin haji abinda ya kamata ya faɗa yayin da yake dawowa a hanyar sa kenan hadisi na 851 حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان إذا قفل من غزو أو حج أو عمرة يكبر على كل شرف من الأرض ثلاث تكبيرات ثم يقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير آيبون تائبون عابدون لربنا حامدون صدق الله وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده wannan hadisin suka kawo bukari da muslim a ƙarƙashin wannan baji hadisin abdullahi dan umar allah ya ƙara masu yarda ya ce lallai manzo sallallahu alaihi wasallam ya kasance idan ya dawo daga yaƙi ko hajji ko umara yukabbiru ala kulli sharafin min al-ardi yana yin kabbara akan kowane tudu na ƙasa salasa ta ce yana yin kabbara guda uku sun ya sannan sai ya ce la ilaha illallah ma'anar kabbara shine allahu akbar allah shine mai girma ya bai maimaita wannan su uku sannan ya ce ba abin bautawa da cancanta sai allah shi kadai la sharika la ba shi da abokin tarayya Alamai suna fassara in aka ce ba shi da abokin tarayya a bangarorin tauhidin nan guda uku ba shi da abokin tarayya a bangaren rububiya shine rabbu shine mudabbiru shine khaliqu waɗannan sifofin din na rububiya to ba a hada Allah da kowa a wannan bangare shi kaɗai yake manta da su sannan har wa yau ba shi da abokin tarayya shi ne ilahu al-ma'aluhu kenan ne wanda ake bauta ma shi kaɗai ya cancanci bauta duk ababen da ake bauta masu ba cancanci ta ba sannan ba shi da abokin tarayya siffofinsa da sunayensa siffofinsa na shi ne shi ne al'alimu, al-sami'u al-basiru duk wannan siffofin na shi ne ba mai irinsu to kaɗaita shi da waɗannan nisar da ka ce wahada hula shirika da bayan ka ce la ilaha illallah to sai ka zo ka ce wahada hula shirika da saboda can tauhidi ne ka kore kuma ka tabbatar to kuma daga cikin korewa shine la shirika lahu can tabbatarwa hu" shi kadai ake bauta ma rububiyarsa uluhiyarsa sunayensa sifofinsa to sai kuma ka tabbatar da wannan sai kuma ka zo ka nuna mai wasu sifofi shi lahul mulku mulki na shi ne an ce mulki na shi ne ba wani mai mulkin komai sammai da kasar sai shi shi ya mallaki ya halicce su shi ya mallake su kuma shi ke gudanar da su wannan sifofi Allah kaɗai ke banta da su duk wani mai mulki yana mulki amma bai mallaki abin da yake mulkin ba shi yasa yake shan fama ba shi ya halicce shi ba shi yasa bai da ikon iya gudanar da shi yadda yake so kuna ganewa har wa yau kuma bai iya sanin abin da wannan wanda yake mulkin halin da suke ciki baya sani sai abin da aka sanar da shi shi yasa ya ne mataimaka kun gane amma shi Allah shi ne mahalici shi ne mamallaki shi ne ko mai gudanarwa kuma yadda yake so waɗannan disifofi in kasance shi su za ka san Allah sannan za ka san ba wanda ya cancanta a bauta mai sai shi duk wani da ake bauta ma bai cancanta ba don bai halicci mai bauta ma wanda yake bauta masa ba ko bai iya gudanar da rayuwar shi ko bai da iko a kan shi yanzu ku masu mulkin duniya duk mulkin su ba su iya yin abin da suke so sai abin da Allah yake so ba su iya sanin me ke gudana ya yasa ake rufarsu da ce ga yadda zai ake kuma ba da suka iya shi ko Allah ya san bayansa samai da kasai tsakanin sama da kasa duk abin da bayansa suke ya sani yana gani yana ji ko yana da iko a kansu wannan sanda duk kafa tsohonar lahul mulku wa lahul hamdu wannan kake tabbatar masu sannan lahul hamdu yabo da godiya na shi duk wani abu da za a ya ba a goje ma ba irin na Allah ba ne domin akwai kusuri da abin da zai shi ko Allah da abin da ya cancanta dama ka gode mai don duk inda kake cikin mulkin sa kake cikin ikon sa kake cikin abin nan din kake iskar shi kake kan ƙasar sa kake saman sa ke ta maka inuwa duk inda ka tafi kuma ba inda za ka je ke ko kake tekun tashi ce a sama kake zaman tashi ce a ƙasa kake ko ina shi ya sa wasu malamai, ke cewa za ka saba ma Allah to ka tafi wurin da ba na shi ba sai ka saba shi kana da shi ba inda za ka je inda ka je na shi kuma ganin shi ya kewaye da kai jin sa ya kewaye da kai ikonsa to wanda in ka san Allah da wannan shin wanda wanda ya cancanci bautan ba wannan ba wanda wanda ya cancanci a ji tsoro ba wannan ba an kare masu mulkin nan da wanda suke tare da su da tsaransu da komai amma ba sa iya sanin abin da suke ciki su da ake tsaron ga shi nan dai tsaron shi yasa za ka gaba ya da juna ko haka kuma wanda yake tsaron yana tsaron iya abin da yake tsaro ne akwai abin da ya fi karfin shi to haka su ma da suka sa tsaron sai dai a yi masu iya abin da za amma ba za a iya tsare sun ba shi ko Allah shi ne Allah to tun da shi ya sa wannan kalmomin kullum suke za ka ga anabi na ya maimaita su azkarin shi na safe na maraice na kwanciya bacci koyaushe za ka yi ta jin wannan addu'a shi ta filin harfa mun karanto da ku a ba ita ce dai mu kuma su muke rainawa kuma shi ne asalin an yi shiga aljanna tauhidin nan la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir a dukkan komai Allah mai iko ne a kan shi wa huwa ala kulli shay'in qadir shay nan na kira ki ba wani abu da zaka ware ka ce Allah bai da iko a kan shi sai kai dan adam yadda kake da ikon iya dan abin da aka baka iko amma shi komai Allah yana so a gaya mashi wannan shi yasa Annabi sallam zaka ga wurare da yawa yana faɗin su ya dawo tafiya zai kabbara uku sannan ya wannan sannan addu'ar nan da ake ta tafiya ita ma an dawo ana karanta ta amma nan bai kawo wannan ruwayar ba saboda sai hadisin da bukhari da muslim suka yi tafaki ke kawo aibuna ta'ibuna eh abiduna li rabbina hamidun sadaqa allah wa'ada wa nasara abda wa hazama al ahzaba wahda yakan faɗi wannan aibuna ta'ibuna ma'ana aibuna ma'ana raji'una kina. mun dawo mu masu dawowa ne dawowa ma'ana malamai suka ce ma'ana guna an dawo kenan zuwa ga iko na ubangiji eh na hannu raji'una ilallahi kenan mun dawo zuwa ga Allah tafiyan ma can mun tafi hajji ne muka je dan shi muka je umra muka je tafiya ce ta neman ilimi ta neman halarci duka dai to kuma mun dawo har yau ne muna nan cikin iko na ubangiji shine aibuna mun dawo gida kenan bisa iko na ubangiji kamar haka bawa yake faɗi sannan yana ta na muna masu tuba in mun yi laifi a tafiyan nan Allah to muna masu tuba ka yafe mana abiduna muna masu bauta kuma gare ka ya Allah eh shine abiduna to sai aka ce da rabbina hamiduna wannan da rabbina din su ma waɗancan abubuwan din aibuna da rabbina aibu sana ta'ibuna da rabbina abiduna da rabbina sannan kuma hamiduna malaman suke ta sharhi cewa an faɗe ta a nan ba yana nuna su sauran babu wannan wato da rabbina ɗin ba tun daga ta farkon za ka yi ta aibuna da rabbina aibuna ko kuna ganewa wato ainihin aibuna da rabbina ko kuma ainihin ta'ibuna da rabbina abiduna da rabbina amma so da shi larabci na da fasaha sai da aka jera su duk sai aka ce da rabbina hamidu kuma har wa yau ne kamar ka ce bugu da ƙari mu dai game da ubangijinmu masu godiya ne masu yabo ne duk muna cikin ni'ima shi shin za ka daina ma Allah ya gode godiya duk inda kake cikin ni'ima shi kake shaka iska shi kake hmm? komai kana cikin ni'ima su cikin akan kasar shi kake zaune ba ta girgiza da kai ba sama ba ta rikito maka ba kaga Allah shi cancanci sadaka Allah wa'ada Allah ya wato gaskata sa da yi mana Allah ya gaskata shi wato ainihin kamar ainihin fadan Allah ne ma wa'adana Allah wato ainihin wa rasula illa gurura kafirai ne suke manzo munafukai shari lokacin da za a tafi yake, wai wai ba abinda Allah ya manzo suke mana kawai sai rudu mu je a kashe mu yakin uhudu kenan sanda za a tafi wai duk alƙawarin da annabi ke duk rudu ne za za a kashe mu to shine sai aka ci nasara a badar aka zo uhudun ma Allah ya azurta wasu ne da tafiya aljanna domin shi shahada ai aljanna ce ko aljanna ce ba wai ba hasara ba ce wanda ya je yaƙi na musulunci aka kashe shi a wurin ya dace ko saboda Allah ya kaddara musu za su shiga aljanna shi za ka sami tasgaro daga munafukai yakin uhudu aka sami wannan matsala amma su a shi a musulunci ba ma matsala ba ce da wanda da shahada godiya zai ma Allah kuna ganewa to kage shine annabi ke cewa sadaqa Allahu ala aka zo yaki na ta abin nan bin ahza aka gangan ku a zuwa gama da musulunci Allah ya tarwatsa su shi shine Allah nabi ke cewa Allah ya cika alƙawarin da ya mana gaskiya ne ba yadda suka ke cewa gurutu ne ba a gaskiya ne wannan alƙawarin na Allah saboda haka wani tsara abda Allah ya taimaki bawansa an je an buɗe makka lami lafiya an yi hunai an waye duk addini ya tabbata kawai saboda haka annabi sai yake godiya ma Allah alƙawarin da Allah ya yi gaskiya ne sannan kuma ya taimaki bawansa wato da Allah subhanahu wata'ala ya alkawarin zai taimaka ma manzansa kuma haka aka yi aka sami taimakon wato ya zama cewa musulunci ya ɗaukaka musulunci ya kan bama ko'ina saboda haka waha zaman ahzaba wahada Allah ya ragargaza ya wato ya rushe ƙungiyoyi na kafirai shi kaɗai domin kun da aka taho da aka yi badar ba su ji daɗi ba aka yi uhudu ma duk da aka yi wannan su ba aka suka so ba da suka sake dawa a hazab sai da suka raba goron gaya duk wasu kafirai hadda munafukan hadda su yahudi duk suka haɗa kai yadda za a zo a yi musulunci kwaf ɗaya to Allah ya rusa su shi yasa sai annabi ke cewa hazama al-ahzaba jam'i ina na hit kungiya kungiya daban-daban ta kafirai da suka haɗu su rushe musulunci Allah ya rushe su wahdahu rushe kaɗai. domin Allah ne in dare aka aiko da iska ta wujijjige su ta hargitsa su suka ruɗe bayan aiko da sanyi mai bala'i da suka ruɗe aka fatattaka kasu shi ke nan yakin ma ba a ba kafa Allahu mu'minina alkitala Allah ya isa ma mu'minai shi ke nan suka dawo cikin madina lafiya lau bayan wahalar da suka sha na haɗa gwalalo da yunwa da azaba tun da sun yi abin da Allah ya ce kuma Allah ya karɓa ya watsa waɗancan kafirai to shi ne annabi sallam ko da ma ya zo wato ainihin ya shigo makka haka ya rika irin wannan addu'a ko da ya hau kan dutsen safa haka ya rika faɗin wannan addu'o'in cewa wato Sadaqa Allah wahda wa nasara abda wa hazama al ahzab wahda yaga wurin da da aka gaya mai bakakken maganganu aka nemi a halaka shi sai gashi ya dawo lafi lafiya ya zo ya hau gumakan da ake takama da su ana sa sanda ana ana ana suna faɗuwa. ja haqqu wa haƙar baɗin batil innal kana zahuqa cikin aminci ba zubar da cikin ba komai shi yasa annabi yake cewa Allah ya wargaza duk waɗannan kuma ya ce maki bawansa kuma alƙawarinsa gaskiya ne wannan addu'a annabi yana yin ta in ya dawo wato ainihin daga tafiya ko kuma daga umara ko daga hajji saboda haka sai ta zama sunan kenan wato karanta ta da ma sauran wasu addu'o'in da aka yi hada da su yayin da aka dawo daga tafiya shi yasa ya ce wa gairi da ma waninsa ko tafiya kace ta neman halallinka ka dawo za ka iya karanta waɗannan addu'o'i an gane da kyau maganar cewa in ya je kan wuri mai tudu yana in kabbara wannan ma suna ce ta tafiya a hanya ka tarar da wuri mai tudu za ku hau shi a kabbara in kuma an sauka ƙasa a yi mai eh? a yi tasbihi subhanallah haka waɗannan sunoni ne duk kana ƙoƙari ka mai da al'amarinka ne ga Allah wannan tudu za ku hau komai girman shi to Allah shi ne mai girma kuma shi yi wannan tilin saboda ka ba tilin za ka ga girma ba amma ka girman shi to ka ga girma wanda ya tilin haka in ka sauka gangare kwazazzabo ne wani zaɓi za ku sulmiya sai ka ce subhanallah ya tabbata ga Allah ƙarfi ya tabbata ga Allah shi yi gangaren nan kuma shi ne zai sa mu gangara lafiya mu haye lafiya sai ke tasbihi a rubuta maka lada wa ba ka saba da ihu da abin nan ba wayo a da ihu da kwarma za a shiga wani da kana jin tsoro ko ba za a fita ba sai ka ce subhanallah an hau tudu ya za a ya za a sauka Allahu akbar kaga tafiya ta addini kenan rudin musulunci tafiya ma ba a baka baka yadda kake so an nuna maka azkar da ake a kan tafiya kenan Allah ya sa mu dace bukhari ya fitar da wannan hadisi cikin kitabud da'awa babu du'a a arada safaran aw haka ya kulla babi babin yin addu'a idan mutum ya nufin tafiya ko kuma ya nufin dawa a kinan za ka tafi akwai addu'a ta tafiya su fara da yi tsakana lana haza mako na da hukumanin zuwa ta wanda in ka dawo shi ne suka ka haɗa da wannan ayyubu da ta'ibu da rabbina hamidu an gane da kyau sai babi na saba'in da bakwai shi ne babu ta'arish babu ta'arish bizil hulaifata wasalati biha iza sadar minal hajji a wani umarci da zai bayani akan yin zango a zulkulaifa da yin sallah a wurin iza sadar minal idan ya dawo daga hajji ko kuma awul umarci ko kuma ya dawo daga umara a bayan ba kuma ta mun yi bayanin zulhulaifa ko zulhulaifa ita ce miƙaƙi ta mutanen madina eh ka fito daga cikin madina madina ana annabi ya zango mun karanta da ku a baya sanda zai tafi sa na ban kwana dan ya zango ya sallolin nan biyar duk hikima shine duk wanda za su ce aikin hajji da shi to su zo nan su samu ɗani ɗaki shi sa aka yi 24 hours a wurin kun gane da kyau to annabi in ya dawo daga tafiya ma yakan mai da wurin zango saboda mai saboda kar ya isan ma iyalinsa cikin dare sai a zango a huta a kwana sannan sai a karasa cikin gari to ne sai ya zama nan su sai suka yi babi na musamman aka ce babin tari wato yin zango kenan a wurin zulhulaifa da yin sallah a wurin idan annabi ya dawo daga hajji ko kuma umara ko matafi wanda zai koyi da shi kenan ba wai cikin aikin hajji yake ba a wani abu ne dai da annabi ke ya yasa za ku ta jan hadisi abdullahi dan umar a ciki hadisi na 852 hadisi abdullahi bin umar radiyallahu anhuma anna rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam anaha bil baqaha bidil hulayfati wa salla biha wa kana abdullahi bin umar radiyallahu anhuma yaf'alu zalika akhrajahu al-bukhari hadisin abdullahi ne dan umar Allah ya kara masa yarda kun san shi shi da bin diddigin duk abin da annabi sai ya yi shi ko da ba a lissafa shi yin abin a cikin ibada ba anna rasulullah sallallahu alaihi wasallam ana qabil bi bizul hulaifa manzo sallallahu alaihi ya kwantar da raƙumarsa kenan taguwarsa a wannan wuri baqaha wannan kwari wanda yake na zulhulaifa zulhulaifa akwai wani waji ana ce mai waji al'aqai a madina wanda shine ma ya raba tsakanin jami'a ta musulunci da madina yasa jami'a ba cikin haramin madina take ba wannan aqiq ne shi kewayo kewayo kewayo zuwa zulhulaifa rafi ne wanda yake mai albarka don annabi ya ce rafi ne mai albarka to shine ha a wurin annabi in ya zo tsakanin shi da ishi ta kanta zulhulaifa wanda je zai ga kwari ne wurin wannan wurin annabi yake kwantar da rakumarsa a naka shi ne da ake kwantar da rakumi kun san ba kwanciya yake haka ba ko gurfanar da shi ake a nan wurin yake bi zuru laifa fa salla biha annabi da ya zo ya kwantar da rakumarsa wannan ya sauka ya a zuru laifa wa kana abdullahi ibn umar ya faɗa zalika abdullahi dan umar ya kasance shi ma yakan yi haka eh shi yasa imamu malik shi ma sai sunan ta yin haka in ka dawo ka saukanan za ka iya kenan ka tsaya ka ɗan huta sannan kuma sai ka yi sallah ko ta farilla ko ta nafila in ba ta farilla lokacin ta bane haka wasu na ganin sunna ne ko mustahabbi ne amma ba shi fa daga cikin aikin hajji ko umra kawai wani abu ne wanda in za ka iya kuma a yanzu yadda ba suka canza ba motar kai ce ma ai ba zai yiwu ba dan idan aka kwaso ku daga makka inda mota lazai sai an wuce hulaifa wurin da madinatul hujjar ko wurin da ake ce madinatul hujjar nan ne farkon da motoci ke isa inda za a rijistar sun so ko ji so madina a kirga ku a kirga baso ɗinku sannan a san ku sannan kuma a san masaukin da za ku sauka sannan haɗa ku da wanda yake shine mutsawaf naku daga nan kuma zai jagoranci ku zuwa cikin madina zuwa masauki ka ga ba maganar ka je zulhulaifa ka ce za ka yi nafila don ba zaman kanka kake ba eh wannan zama kake na ayarin tafiya alhazai baka isa saka balle ba sai dai inda kanka ka je da motar ka ka ga duk wannan sunonin kila za ka iya su an fahimta da kyau a أخرجه kari kitabul hajj babu haddasa na abdullahi bin yusuf haka bukari ya kai wurin sai hadisin mu na 853 hadisu abdullahi bin umar anin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam annahu ru'iya wa huwa fi mu'arrasin bizul hulaifa bi batnil wadi ila lahu innaka bi badaha mubarak wato mubarakatin ala musa bin uqba ahad rijal sanadi wa qad anaha bina salim yatawakha yatawakka yatawakka bil bil munafi alladhi kana abdullah yunihu yataharra mu'arraf rasulillah sallallahu alaihi wasallam وهو أسفل من المسجد الذي ببطن الوادي بينه وبين الطريق وسط من ذلك أخرجه البخاري har yau dai muna a cikin hadisin wato hadisi na 853 shi ma hadisin abdullahi ne ɗan umar Allah ya kara masa yadda daga annabi sallallahu alaihi wasallam yace annahu ru'ya annabi an nuna masa ko ru'ya na mafarki kenan wa huwa fi mu'arrasin bi zulhulayfa yana wannan zango na zulhulayfa bi badanil wadi a wannan kwari na wannan wato waji na shi zulhulayfa kenan ila lahu aka ce da shi innaka bi badaha mubarakatin kai yanzu kana wannan kwari mai albarka na ne shine a atai kana wurin haka aka gaya ma manzo qala musa bin uqba ahadu rijal al hadis ko sanadi wanda suka yi wato riwaya na wannan sanadi shine akwai akwai musa bin ba sai ne daga cikin mazajen da suka yi rawaito hadisin wa ƙari ana khabina salim shi ma sai yake cewa salim maula abdullahi bin umar shi ne salim ko za ku rika jin ruwa yana cewa an salimi a ko alim umara to salim shi yake musa bin uquba yake shi ma salim ya ya wato ainihin na khadina shi ma ya samu ran kafar da raƙuman mu a wurin ya tawakka bil bil munakhil ladhi kana abdullahi yunehu yana kirdadan wurin da abdullahi dan umar ya rankwafar da taguwarsa shi ma salim maulana shi da muka zo da shi mu ma ya ta kokari ya lalubo ina ne wurin ya an rasa rasulillah yana kirdadan wurin da manzo ya zango kenan wa qadi sai ce wa huwa asfalu min al-masjid wurin da annabi ya zango ƙasa ne da inda masallaci yake alazi bi badanil wadi wannan da yake a kwarin nan dai wato na zulhulaifa wanda shi ne dai yanzu alhazai suke zango a wurin an gina masallaci kato da wuraren alwala da wuraren wanka da wuraren kama ruwa an gyara wuri ne kuma an yi shi da wuri ya gani kasan an yi tsari na masu tafiya nan za ka ta nan ka bulle ta can ka bita can ka bulle ta can a wannan kwarin abdullahi dan shi salim ko ce maku musa bin uquba sun yi taho da salim maula abdullahi dan umar da sai yake mai ruwaya tare da a aikace yana faɗin ruwaya yake tuma da muka zo wato salim maula abdullahi dan umar ya tala da ina abdullahi dan umar yake rankon yake gurfanar da taguwarsa shi ko abdullahi ɗan umar kowa ya sani inda annabi gurfanar da tashi na yake gurfanar da shi ma tashi to wurin da ku annabi ya asfala min almasjidin lazi bi al alwaji yana ƙasa da wurin da masallaci yake masallacin da yake a wannan koyi na zulfulaifa hum wa baina tariqi wasadin min zalika sa tsakanin hanya to akwai wani tsakankani to daidai na annabi ya zama kuma har yanzu haka yake an yi hanya da za ta wuce in ba za ka shigo zulhulaifa kila ba ba za ka ihrami ba kawai wuce za ka yi to hanya tara wurin wacce take ka iya cewa wani wai kenan to sannan shi kuma za ka shigo kwari ka zo ka yi tsauniyar ka ta umara ko ta haji to sai ka gangaro kwanan ta tsakanin nan da hanyar daidai nan annabi ya zango ya gurfanar da taguwarsa shi ma abdullahi dan umar na yake kokari kullum ya zo ya yi shi ma kuma Salin maula shi nan yake lalibi yake kokarin a yi koyi ne da manzo sallallahu alaihi wasallam a wasu ayyuka wanda ba wajibi ba ne kawai dai ana yi ne saboda kokarin kwaikwayon suna ta manzo sallallahu alaihi wasallam wacce abdullahi dan umar kuma cikin sahabbai ya shahara da wannan ai an gani shi bukhari ya kai wannan cikin kitabul hajji babu qaulin nabi sallallahu alaihi wasallam ala atiq wadin mubarakun haka buhari ya kulla mashi ya yake fada na biyu ce alaƙai wannan rafi za mu ce nan gom eh, rafi ne don yana kawo ruwa a shi a kai ya ce wannan wadi wadi ne mai albarka haka annabi ya kira wurin kaga an ka zo zulhu laifa kai shi yasa an aka zo ake so kai nafila suka ce musu musahabi ne kai nafila kan kauce wurin amma ba a ci tana cikin aikin hajji ba ko ba a ci sunna ba ce a da dai annabi ya ce ne mai albarka to nan kuma ake miƙati to kai ma an ka zo kamata ka nemi wannan albarka ne kun gani sai babin mu na 78 shine babun la yahujjul baita mushrikun wala wala yatufu bil baiti quryanun wa bayanu yawm al hajj al akbar eh babun la ya baita ko albaitu ba zai ziyarci ɗaki ba waye mushrikun mushiriki wala ya ɗinku bil baiti uryanun sannan ko ba zai kewaya ɗakin Allah ba tsirara wa bayanin yawmil hajji akbar kuma za a mana bayanin ranar hajji mai girma ita ce harke nahar kenan kusan abubuwa uku aka haɗa cikin babin na farko dai yana so a gaya mana a wannan cewa daga wannan shekara da za mu ji an hana kuma yin hajji ga duk wani mashirki wanda ba musulmi ba ma'ana ba zai ziyarci ɗaki ba kusan hajji ma'ana ta ziyara da hausa ko ma ce hajja za mu ma'ana zara kaza to an hana ziyartar ɗakin Allah daga shekarar da za mu ji nan yanzu kuma an hana a kewaye ɗakin Allah tsirara sannan kuma za mu ji wannan rana wato girmanta hadisin mana ɗari takwas da hamsin da hudu shi ne hadisu abi bakar ne siddiq radiyallahu an an abi huraira radiyallahu an anna aba bakarin as-siddiq radiyallahu an ba'athahu fil hajjati allati amarahu alaiha rasulullah sallallahu alaihi wasallam qabla hajjati al-wada yawm an-nahri fi rahatin yu'adhdhiru fi an-nas ala la ya hujju ba a dal'ami mashirikun wala ya ɗubu bilbaiti uriyanun takarajar bukari na'am wannan hadisi hadisin abubakar ne siddiq ne allah ya ƙara masa yarda ma daga ruwa ya ci abubakar allah ya ƙara masa yarda anna abubakar ne siddiq radiyallahu anhu ba aka bu ya ce lallai wato ainihin abubakar siddiq ba sahu ma'ana annabi kenan annabi sallam ya aika shi fi hajjati laki amarahu alaiha rasulullah a hajjin nan da manzo ya nada shi a matsayin amirul hajj amarahu ma'ana daga nan aka sami amirul hajji da hausa mako duk hajji tun zamanin manzo hajji da ya aika abubakar shi ya nada a matsayin amirul hajji Dan tafiya ta musulunci ko mutum biyu ne uku a sami shugaba balle hajji ba za a tafi kawai shi kenan ku tafi sa, sasakai kowa ya je ga dama sai an naɗa mata shugaba to manzo sallam a shekarar da ya naɗa abubakar a hajjin da ya naɗa shi ya zama amirul hajj ƙabla hajjatil wada gabanin a hajjin ban kwana da shekara ɗaya ita ce shekara ta tara in ba ku manta ba mun yi bayanin a baya shekara ta tara ne eh, manzo sallam ya naɗa abubakar ya zama amirul hajj wannan shekara da ya naɗa shi ya aika shi ya faɗi yawman nahari a ranar sallah kenan ita ce yawman nahari ranar da ake ce mace yawman hajjil akbar ake kiranta yawman nahari ake kiranta yawman idi rana ta goma a wannan rana annabi ya ce lallai ya shelanta fi rahadin bi azuni finna ya shelanta a cikin taron jama'a ga shelar da zai in ya je rana ta goma ya ce ala ku saurara la ya hujju ba da mushrikun bayan wannan shekarar wani mushriki ba zai kara aikin hajji ba ma'ana ba zai kara ziyartar ɗakin Allah ba wala ya bil bilbaiti uryanu hakanan wani ba zai yi tawafi yana tsirara ba akhrajahu al-bukhari bukhari ya fitar da wannan hadisi kitabul hajji babu la yaqufu bil baiti uryanun wala yahujju mushrikun shi ba bukhari haka ya bani kun san akwai aya da Allah ya saukar cewa wa azanin min wa rasulihi ila an-nas yawm al-hajj al-akbar shela daga Allah da manzansa zuwa ga mutane ranar babban haji shelai ita ce me wato ita ce annabi ya aiki ya faɗi saboda mai Allah ya ce inamal mushrikuna najasun fala yaqrabu al-masjid al ba ba'da amihim hada mushrikai najasa ne ba za su ƙara kusantar wannan wato masallaci mai alfarma ba bayan shekarar nan wannan wata shekara ita ce wacce daga ita aka aika abubakar shekara ta goma annabi zai zo hajjin bankwana ne ba zai zo ya cakuɗa da arna ba da dai kafin wannan lokaci an ta haƙuri ana tare da su saboda musulunci ɗan a hankali ne da tsari da komai ko annabi ya zauna cikin su bai da iya suke da fawa da iko har ta kai ma suka matsa hide ba masu gara ko kuma ya dawo ranar da aka zo fatahu makka suna nan bai mushrikan ba cewa kowa dole ya zama musulmi ba kuma gumaka sannan aka yi ta san su ture suna fatuwa amma ba a ranar aka ce wannan hajjin a wannan fatima maka aka ce duk kafiri fita maka ba ku zai da musulunci ya gaba. da tafiya a hankali a hankali a hankali kuma ita ce sunna har yau har gobe duk wanda zai da'awa da wa'azi ya ce ba zai ɗaura na hanyar ba to zai ga inda kuma zai tafi ba zai kai labari ba inda zai kai za ka ji ya gama shi kenan dama saboda ya saki hanya hanya ta magabata hanya manzo ita ce bi a hankali a hankali nasarar ba ta ka bace ta Allah ce ke kawo ta kuma kai ba ce ake kowa zai ya fahimci musulunci a hannun ka ba kowa zai ya fahimci sunna ba kai kai iya abin da za ka iya hmm? bayi na Allah ne wanda Allah ya so ya shirye shiru wanda bai so ba da ka iya da shi shi yasa ka ce kowa ya gane a kowa ya fahimce ka a a sassauto a haɗa kai da za a haɗa kai a haɗa kai da me kan me za a haɗa kai a kan ƙarya ana haɗa kai ne akan gaskiya wanda ya zo ya fahimce ta ko haɗu in bai gane ba ko ƙananta ne ko ciki ɗin ka fito to bayan da za ku fahimci juna ko sai kuma in ka dole ya to sai dai kai ka bar naka kenan ka koma aka ga mu manzo falan tarda an kal yahudu wal nasara hatta tattabi'a millatahum to ka duba yadda annabi ya taho a shekarar da aka aiki abubakar to a sannan aka ce ya shelanta daga wannan kaga sai aka ce ba da alihi haza yanzu sun zo ba nan za a fatattake su ba a yanzu ne shelanta ake kun gani suna na amma su ji baɗi dai ba wanda zai shigo harami malamai suka ce da aka ce masjidin haram wannan da muke gani ko ku a ya haɗa harami na makka ne gaba ɗaya malamai suka ce haramin ake nufi harami an ce harami ne na ta shiga ciki muzalifa ta shiga ciki wasu na nan akwai hudud da aka sa su ne harami na makka to aka ce shi ake nufi ba wai ɗakin kawai iya masallaci nan ne in ya shiga aka haramta masa ba kun fahimta da kyau haka hadisai suka nuna suka tabbatar saboda a nuna mana cewa ba iya nan ba ne makka ce ga baki ɗayanta Allah ya haramta ma kafirai shigar ta domin su mushrikai ne na mulmushriku na najasun najasa ce ma'ana wuya ko eh tana nan duk tsaftar kafiri da wankan shi da tsaftar shi na jasa ne amma na jasa ma a nan wuya shi yasa in ya taba ka ba za a ce je ka wanke inda ya taba ka ba dan ba kashi bane na jasa ce a mashi kun gane da kyau to wannan shine yasa sai aka kulla babi aka ce bayanin cewa kafirai mushrike ba su ƙara shiga harami na makka sannan kuma sai aka ƙara da cewa falala ta shi haramin saboda me an ce ba za a ƙara tsawafi ƙuryanan ba magana ƙuryanan dacin ana so ne a nuna mana abin da yake lokacin jahiliya lokacin jahiliya kun san su mutanen makka suna cewa suna nan kan addinin annabi ibrahim amma fa suna da gumaka kuma suna bauta masu amma dai suna ganin kamar sun gaji addini na ibrahim yasa suke hajji a zo a kewaye daki a tafi mina a je a ta eh, kirari ana dubu sai ceto duk suna wannan da kuma da a wasu kan musulmi kan addini suke na na ibrahim amma tsirara ne sa mata yi su ɗan tsare yi haka al'aurarsu amma dai haka ake cewa ana waka ana waka a mata wakin cewa wata ta bar al'aurata wata ta rufe wata ta bari wata haka ana yi ba ana dawafi kuma ga wata tsarara nono zabal zabal ko to kaga musulunci tsafta amma sai aka tsaftace wannan aka ce daga yanzu ka wani ya kara zuwa inda za ka yi dawafi kana musulmi to kuma sai an sa kaya an rufe ciki ga baki daya Allah ka sa mu dace sai mu tafi babin mana 79 shine babun fi fadl lhaji walumrati wa yaumin arafa wato babin da zai bayani akan falalar hajji da umra da kuma falalar rana arafa ee hadisi na 855 hadisi abi huraira ta radiyallahu an anna rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala al umratu ila al umrati kafaratu lima bainahuma wal hajj al mabrur laysa lahu jaza'un illa al janna akhrajahu al bukhari kitabul umra babu wujubil umrati wa fadliha hadisin Abu Hurairah Allah ya kara masa yarda yace lalle manzo sallallahu alaihi ya ce al-umratu ila al-umrati kaffaratu lima bainahuma umra zuwa umra kaffara ce na abin da ke tsakanin su da ke wacce kai za ta kankare waccan kafin kai ko kuwa a wacce kai ta biyu ita za ta kankare a tsakanin abin da ke waccan eh? eh? eh. abin da ke ban kasa kewa ta uku ita kankare yau ba wa yanzu ne za ka yi je ka yi umara daga nan kuma ita tana ta kankare ma kai ta ke ne so da ka umara ba haka malamin suka ce ba a umra yanzu da kai abin da kai na baya sababin ta Allah zai kankare ma zunubanka in ka sakewa kuma daga wancan zuwa wannan kun fahimta sai aka ce wato walhajjul mabru kafin nan bari mu koma don mu hada da karatun ko banda wannan ya koyi da aka ce sallah zuwa sallah azumi zuwa azumi ramadan zuwa ramadan juma'a zuwa juma'a duk aka ce mukaffiratun nema bai na ko suna kankara abin da ke tsakaninsu amma wani hadisi ya aka ce idan shi kuli ba da ba idan fa an nisanci manya-manyan zurbai manya-manyan shirga-shirga wanda ya kafi ba don kare ka fake da waɗannan hadisan Allah ya hore maka kila ji wata ma za ka umara ko hajji duk shekara ko kuma kana ga kana sallah daga wannan sai wani kaje ka ta tabar a'a da manya-manyan zunubai da haƙoƙi na wasu banda su shi ya sa ma hajji kunga ake so kan tafi duk ka kakkaɗa abin da yake na wani haƙƙin wani na neman yafiya ne ka nemi a yafi ma na mayar da haƙƙi ne ka mayar nawa ka zama zero saboda me cewa aka yi wato walhajjul mabrur laysa lahu jaza'un ila janna hajji karɓaɓɓe haka wasu ka fassara shi maqbul kenan wasu ka ce hajjin da aka yi shi ba rafarsu ba sako ba komai tsantsar aiki hajji kuma dan Allah shi shine mabrur musamman suka ce ah, hajjin makabu saboda abin da ya biyo bayan shi laisa lahu jaza'un ila janna baya da wani sakamako da za a yi mai shi sai aljanna wana ganewa da kyau kaga wannan ya nuna mana halalar hajji kenan ko kuma umara ai tana ciki to wannan hadisi ne babba amma kana mutum ya dogara da shi shi yasa ka je haƙƙin mai haƙƙi yana nan sai an yi sakamakon shi kada ka je ka bi ka ji wannan hadisi za ka ce ka yin ka shi kenan an wanke ka za ka dawo ka yau mawaladar ka ummuka kamar yadda babu mutum ta kai dan wasu ruwan haka suka zo mutum zai zawo zero da an kankare mai zunubi saboda yana ma fa na lahaji kira eh wannan lallai falala ce babba haji ke da ita kuma mutum je haji karɓaɓɓe to aljanna ce sakamakonsa amma hajji mabrur din sai kai da gaske ya zama dukiyar nan ta halal kuma dan Allah ka tafi kuma duk masu haƙoƙin nan ka sauke ba wani wanda yake aljanna ɗinka to kaga shi kenan sai kaga Allah ya kankare maka sunubanka akwai hadisi nan kun ga ya duba cewa falalai yawmu arafa a wurin wannan hadisin babu amma babin da yake ɗaukowa ke daga cikin nan babuka da aka fitar a sharhin nawawi sai haka yake rubuta su amma zahirin hadisi akwai fanar arafa amma a babin nan kada akwai hadisi ma min yawmin aksara min wato ainihin aksara min an yi min an yi ta Allahu fihi abdan min annari min yawmin arafata wa innahu la yadunu thumma yubahi bihimul mala'ika fayaqulu ma da haula wannan yana cikin ƙarƙashin babin amma ana aikun ga babu magana arafa ko shine tunda yana babin shine akwai wannan hadisin annabi ke cewa babu wani ne da aka fi Allah ya fi yanta bayi a cikinsa sama da wato ya yanta su daga wuta sama da rana arafa ranar arafa ce wato ubangiji zai kusanto sama wannan saman duniya kenan wato zai mala'iku kuma za su ta wato abin nan suna mamaki irin ni'imar da Allah ke mabai a wannan rana da gafarar da yake masu su ma a ranar har wai yau waɗannan bayi bai suke abin da Allah ke masu mala'iku ke wannan ba saboda me abin da suke gani na rahama fa ya sai Allah ce ma a da haƙula wannan bayi na da suka zo nan da gizo tun da kasan ka taho kila aski ga kura an zo an kwana mina an tashi ba daki da kaya an taho arfa an wuni ana kwada ga hannu Allah zai ce wannan bayi na mai suke su gafara na gafarta masu ne suke nema na ba su ne suke so rahama duk wannan yana nuna maka falalar rana arafa shi yasa rana ce Allah ya kai ka karka take kai ta ka dage ka kuke ga cewa ka amfani lokacin kafin ya wuce eh musamman daga bayan azahar tunda hada azahar din da lasar ake yi kaga dai a baka dama kenan ba magana ma a ci za a zo da azahar na yi za a hada ta da la'asar shi kenan daga nan duk lokacin ka ne har rana ta faɗi shi yasa sai a kuke a wannan rana dan a dace a yi addu'o'in da suka dace ka yi makanka ka yi ma ka. ka yi mazuri'arka ka yi ma addinin kama kan shi cewa Allah ya tabbatar maka da addini a ƙasarka da al'ummarka duri ne da ake wannan addu'a din kuma za ku ga ita Allah ke karɓa. ba don waɗannan addu'o'in ba da sai ka ce ce ma musuluncin an share mana shi Kama amma sai ka ga duk shekara haka dai ake aje a yi addu'a sai ga Allah ya karɓa Kaga ga fitina an kunno ta wuta wacce ka za a tashi sai da duk ƙasashen musulmi amma zai ga Allah ya yafa mata ruwa su kulla wannan ai addu'a Allah ya warware su kulla wannan musamman yau to yau me musulmi suke da shi a hannu na makami suna da wani makami ne nasu babu makami na kafirai ne sai wanda suke karkashin kafiran dan baya da suka iya ko ba haka suke bani amma ku duba duk da haka sai ka ga da an yi addu'a ana yi bayan sallah da ta dare sai ga kullum Allah na ta tausayi mu Aka dai ake ta mirgina a musuluncin har sai ya je inda Allah ke so wanda Allah ya zurta mu alherin sa sai ya same shi daddakin masu ki da kafirci masu kafirci saboda haka waɗannan hadisai abin da suke nuna mana falala haji da umara da rana arfa wanda duk ya je ya kokare ci gajiyar wannan eh hadisin bukhari ya kawo cikin kitabul umara babu wujubil umrati wa fadliha babin wajabcin umara da falalatta. cewa umara wajibi ce ko ko ba wajibi malamai sun ta sabani a kai amma dai umara wajibi ce amma ba wajibi irin na hajji ba hajji rukuni ne daga cikin rukuni na musulunci na'am sai hadisi na 856 hadisi abi hurairah radiyallahu an qala qala rasulullah sallallahu alaihi wa sallam man hajja hadha albayt falam yarfuth wa lam yafsuq raja'a kama waladahu ummuh akhrajahu al-bukhari hadisin abu huraira ne har wa yau yace manzo sallallahu alaihi yace man hajja hadha al-baita wanda duk ya ziyarci wannan daki na ka'aba kenan falam yarfus bai yi abubuwa na rafasu ba batsa na maganganu na alfasha duk bai yi su ba walam yafsu bai yi ayyuka na fasikanci ba raja'a kama waladat ba ummu zai dawo kamar yadda babarsa ta haife shi kama waladat hukum kamar yadda babu tsafi kama an kankare masa ya zawo min. zero malamai suka ce cikin fa alama kuma hajji mabru in ka gama don ka dawo a ga halayen halayenka sun kyautata sun ƙara kyau fa alama hajjin ya karɓi ke ya zama baro domin hajjin ka gyari yanzu me gyaruwa da ka kan yi karya sai ga ka daina da ka kan cire ba ka daina da kakan yi da mutane sai a ga dukka daina baka damu da addini ba sai a ga yanzu kai ne sahun gaba ba ka karatun ƙwar'an duk abubuwa sai a ga kayan sun gyaru ta ce wani akwai alamar yayo hajji mabur amma ka je kayo don jin cewa za a kankare ma kamar da uwarka ta da haife ka kana da duka koma ruwa duk abin da ake na barna da kai ake a kasa ta wannan alamar aiki bai kyau ba haka malamai suka ce alamar aiki mai kyau ya yi kyau a bibiye shi da aiki mai kyau sai eh, ittiba'il hasanati bil hasana alamar kai aiki na kware bai kyau ba ka bibiye shi da sayya'a ittiba'ul amal salih bil a'mal sayya'a Kayan aikin ka umra da komai da haji amma ka da kuma ka shiga tabargaza ya kwanna to waccan din ma ba karba ba kenan Allah ya kare mu kamar an nuna mana lokaci mun san kwaci ko da saura to nan za mu tsaya da fatan abin da muka karanta daidai Allah ya mana tarayya a ladan kalmar rafasu din nan malaman sun fassara ta da kalmomi suka ce rafasun kusan akwai aya ko fala rafasa fala fusuka rafasun suka ce shine jima'i wasu malaman suka ce a maganganun batsa wasu suka ce maganganu na sako diddai kalmar tana iya ɗaukar ma'ana rafasu wanda ya je hajji wa hajjin shi lafiyayye ya dawo kuma ya gyaru to kaga wannan ya dace kenan Allah ka sa mu dace abinda muka karanta daidai Allah mana kariya a aladan abinda ne kuskure kuma Allah ya gafarta